والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau alhamis a wannan masallaci mai albarka na makil bin yasar da ke nan cikin garin mina a yau goma sha hudu ga watan safar a wannan shekara ta dubu da da da hudu talatin hudu kuma ashirin da bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha 2012 miladiya a cikin wannan littafin mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumul qur'an a wannan darasi namu wanda yake shine darasi na shida za mu tashi a inda malam yake ba mu dalilai a akan cewar alqur'ani mai girma ya sauka munajjaman mufarraka ma'ana ya sauka a rarrabe dalla dalla jiya malam ya koro mana dalilai akan haka yau ma zai ci gaba da ba mu dalilai akan wannan sai dai karatun na yau dalilan na yau za su karkata ne zuwa ga dalilai da suka zo cikin sunnar cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala rahimahullahu azza wajal أما السنن الصحيحة فقد ورد فيها ما يدل على نزول القرآن منجما مفرقا ففي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه أن أول ما نزل أن أول ما نزل صدر سورة قراء إلى قوله تعالى ما لم يعلم وفي صحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة المدثر إلى والرجز فهجر قال يتي أما السنن أما السنن السنن جمعنا السنة kun gane ko kenan yana cikin jam'in da ake rabe mafaradin shi da jam'in sa da ha'u ta'anis idan ka sa ha'u ta'anis sai zama mufrad in ka cire ha'u ta'anis sai zama jam'i a sunnatu mufrad as-sunan jam'i dama nun da ai mu zama ce dan sai kai ta sai ka tsaga ta al saniya al shanu ash-shajaratu bishiya ash bishiyoyi aga mufrad da ta'u jam'i babu ta'u innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah la duka ga babu ha'u ta'anis a kana as-sahihatu sunoni da suke ingantattu faqad warada fiha ma yadulu ala nuzul qur'ani munajjama hakika ya zo a cikin sunna abin da ke nuna cewa qur'ani ya sauka munajjaman lokaci lokaci mufarraƙan a rarrabe fa fi sahihaini abin da yazo a cikin bukhari da muslim wa ghairihima da littafan da ba su ba ma'ana banda bukhari da muslim din ma wasu ya zo a cikin wasu littafai hadisi an aisha ta radiyallahu anha daga aisha a siddiqatu bintu siddiq mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tace anna awwala ma nazala farkon abin da ya fara sauka a qur'ani sadaru suratu kara. فارقون سورة iqra daga فارقون ta باسم ربك الذي خلق إلى قوله تعالى ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألق اقرأ وربك الأكرم حديثوا ما لم يعلم وأن آيوه قد بيار سني آيوه فرقو دسك سكا هذا يعني لكينا بعدك دي آتا سوكا دا القرآن دليل نفرقو كينا سيتي وفي صحيحين أيضا kuma ya sake zuwa cikin bukhari da muslim din dai an jabirin daga jabir ibn abdullah anna awwala ma nazzala ba'da fatratul wahyi lalle farkon abin da ya fara sauka bayan wahayi ya tsaya sai akwai lokacin da wahayi ya tsaya kuma bai ci gaba da tafiya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba har ma ya kai ga mushrikan laraba suna ta cewa ubangijin shi ya kyale shi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa duha wallahi idza ma wadda aka rabbuka wa ma qala baban ubangijinka bai barka ba mu malaka jibril ya sauka da aya wa ma natanzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia jabir ibn abdullah shine jabir dan abdullah al-ansari dan kasuwa ne ga haddasana ga karatu ga haddasana ga kuɗi yana so kaya daga madina ya kawo makka in ya tsayar sai ya saya daga makka ya kai madina yana irin wannan jaura din yana irin wannan fatauci ɗin ya shigo makka ya sai kaya ya wuce da shi madina yana shigowa katsan sai suka haɗu da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya karɓi musulunci da ya karɓi musulunci ya kai madina ya kai hajjar wa kuma ya kai musulunci ya zama ba dan kasuwa ne zalla ba a dan kasuwa ne mai da'awa yana sai da kaya kuma yana da'awa zuwa ga addinin musulunci wanda yake wannan ake bukata daga yan kasuwan za ga wani dan kasuwan ya shiga wani ungurumin dajin da sai ke mamaki ta ina kai amma kuma ya je samu ba sa sallah shi ma sai yin sallah gaba daya haji shi dai kawai a sai abin da yake Allah ta'ala ya sauya Jabir ibn Abdullah yake cewa kun ga ya rufe shago ya je karatu ba ai da bai ruwaito wannan hadisin ba saboda ga kaga ba dan kasuwa ne zalla ba dan kasuwa ne karatu yace anna awwala ma nazala ba da fatratul wahyi lalle farkon abin da ya fara sauka bayan wahayi ya tsinki an samu lokaci babu wahayi to da wahayin ya fara dawowa ayoyi suka fara sauka to ayar da ta fara sauka suratul mudassir ita ce suratul mudassir ila urujuz afahajur ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka wa waɗannan ayoyi su ne ayoyin da suka fara sauka bayan wahayi ya dawo can kuma ayoyin da suka fara sauka a ƙur'ani nan ya nuna mana kenan ayoyin sun zo a yanyanke can biyar suka fara sauka sai aka yi wani aka jima sai kuma da aka jima sai wasu ayoyi suka fara sauka alimin da saukar ƙur'ani a cikin waɗannan shekaru akwai lokacin da saukar ta ɗan dakata zuwa wani lokaci sai kuma ya ci gaba da sauka to ayoyin da suka fara sauka bayan wayan ya ci gaba da sauka su ne farkon suratu al-mudaththir wanda ke nuna mana dai qur'anin ya sauka datsi datsi kenan وروي ابن عباس وغيره من الصحابة القول في تقدم نزول بعض السور والآيات على بعض وترتيب السور على حسب النزول إلى غير ذلك من الآثار التي تدل على نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرقا yace wa ruya ko warawa bana abbas abdullahi dan abbas ya rawaito ko an rawaito daga wani abdullahi dan abbas turjuman alquran wa ghayruhu min sahaba da wani daga cikin sahabbai me aka rawaito ko me abdullahi dan abbas ya rawaito alqaula magana akan cewar fi taqaddumi nuzuli ba'd suwari wal ayat akan wasu surori sun riga wasu sauka wasu ayoyi sun riga wasu sauka shine fi taqaddumi wurin gabatar nuzuli ba suwar saukar waɗansu surori wal ayati da waɗansu ayoyi ala ba'd sun riga yi wasu sauka an rawaito daga Abdullahi dan Abbas wasu ayoyi sun riga wasu sauka an rawaito daga Abdullahi dan Abbas waɗansu surori sun riga waɗansu sauka an rawaito kuma wannan daga wurin sahabbai da dama wa tartibi suwari ala hasbi nuzul kuma an rawaito jerantuwar surori a yadda suka sauka ila gairi zalika da sauran waɗansu min al'asar daga cikin ruwayoyi daga sahabbai allati tadullu ala nuzul qur'an al-karim wanda suke nuna cewa shi alqur'ani mai girma ya sauka ala nabi sallallahu alaihi wasallama ga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi mufarraqan ala nabi kuma alfadi yana ba mu hujja ne akan qur'ani ya sauka ala nabi to ka sani fagen karatu ba fage ne na molanka ba shine ya kawo ayoyi yake kawo ruwaye daga sahabbai da suke nuna haka dan ba kawai an yi hira ne an tashi ba نزول الكتب السماوية السابقة saukar littafai da suka sauka daga sama as-sadiqa waɗanda suka gabaci alqur'ani mai girma daga cikin littafan da suka gabaci qur'ani akwai wanda littafi akwai at-taura akwai al-injil akwai az-zabur akwai sufi ibrahim sufi musa sun da taura din akwai kuma eh wanda aka bayyana kenan ko yawa wasu kenan ta huta ba kowace aka ce gaba da dalilin da za ka koro dalilin ta amma ka ce ko wasu to kaga shi ma kowane sai ka bada dalili to su waɗannan littafai da suka gabata alkur'ani littafin ataura littafin injila littafin zabura sofi ibrahim shi su ma sun sauka ne mufarraqa munajjaman ko ko sun sauka ne jumlatin wahida shi yasa malai yake mana nuzulul kutubi samawiyyati sabiqa saukar littafan da suka gabata suka gabaci alkur'ani ne kenan qal amma al-kutub as-samawiyyah as-sabiqah fal mashhur bain al-ulama'i annaha kanat jumlatan wahida قال السيوطي في الاتقان والدليل على ذلك آية الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أما الكتب السماوية أما littafan sama in an ce littafan sama shine littafan da yake addini abin da littafai ne na musulunci ubangiji subhanahu ya saukar da su ne daga sama duk da cewar waɗanda aka saukar waɗin kuma sun ƙara sai rage in ban da ƙur'ani mai girma amma dai baya hana cewar an saukar da shi daga sama an faɗi wannan ne don ka fitar da littafin da ba a saukar da shi daga sama ba kamar su alkitab al-akhbar green book kamar littafan masu eh, bautar shanu ko littafan masu addinin buda da sauransu duk wasu addinai na gargajiya na al'adu na maguzanci na tsarin dokokin da ɗan adam ya dora ma kansa kaga duk waɗannan ba kutubul ne da aka saukar da su daga sama ba isa haka samu wani in yazo zai sa kafa ya ce ya shure waɗannan tsarin shi ma nahi tsarin zai kawo mala yace fa mashhur bainal ulama abin da ya shahara a wurin malamai anna kana tunazzalu jumlatin wahida waɗannan littafin sun kasance ana saukar da su ne tunzalu jumlatun wahida ana saukar da su ne a jumlace a dunkule lokaci guda shine abin da shahara a wurin malamai قال السيوطي في الاتقان الامام السيوطي عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي المصري wanda ya rasu a shekara ta ɗari tara da goma sha ɗaya yake cewa a cikin littafinsa al-itiqan fi ulumul littafinsa al-itiqan fi ulumul qur'an ba karamin littafi bane a fajan ulumul qur'an shine littafin da na ce muku ya kawo nau'i nau'i na ulumul qur'an ya kawo nau'uka tamanin a ciki wanda yake kaga dudu wani mukaddima da muke karantawa a cikin nau'i goma sha ɗaya ne a ciki dama ya ce tsakurowa yi da rejewa i da abin ne wa dalilu ala zalik al-imam sayyidi yana da littafi su da guda akan akan ulumul qur'an yana da littafai masu tarin yawa yana da shike da cikon tafsirin jalalaini shike da littafin alfiyatu fi ulumul hadith a cikin kwana biyar ya rubuta ta hadisi abin nan baiti dubu ne da wani a kai cikin kwana biyar ya rubuta ta ba za ka samu wani cikin kwana biyar ya haddace ta ba shi kenan ya huta ba imamu yake cewa dalilu ala zalika dalilu mu akan cewar littafan da suka gabaci qur'ani sun sauka ne jumlatan wahida ayatul furqan ayat da ta zo cikin suratul furqan ayat yake cewa qala allazina kafaru kuma waɗanda na kafirta suka ce laula nuzila alal qur'anu jumlatan wahida dan me ba a sauka mushi da alqur'ani a jumlata ba malam ya kawo aya ko bai kawo ba to ka lura duk mutumin da ya kawo kuna tattaunawa da shi ta ilimi sai ya kawo hadisi aiki biyu ne akai aiki na farko tabbatar da ingancin hadisin wani jira da ke ko aiki na biyu hadisin ya yi daidai da abin da kuke tattaunawa a kai an gano wannan da kyau in kuna tattaunawa sai mutum ya kawo ayat qur'ani to dama ayi qur'ani in dai ya karanta dai ayi qur'ani ba abin nan akai ina abdurrahman ku ku musu magana ba ku musu magana ina abin nan namu kuna jina da ke ko in ya kawo ayar qur'ani to ayi qur'anin ta yi daidai da abin da ake magana akai shine ake cewa wajibul listijlal ko wajibul jilala kuma ba za a ce ai ya kawo ayoyi ya kawo ayoyi daban ayoyin kuma sun yi daidai da abin da ake magana akai daban كما ma الدلالة أن الله سبحانه وتعالى لم يكذبهم في ta'ala في yukazzibhum نزول الكتب السماوية جملة بل بين لهم الحكمة في نزول مفرقة ولو كانت الكتب السماوية نزلا مفرقة لكان كافيا في الرد عليهم أن يقول لهم إن التنجيم سنة الله في الكتب التي أنزلت على الرسل كما أجاب بمثل ذلك قولهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فقالت الرد عليهم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وبين لهم أن ذلك سنن الأنبياء والمرسلين ما يتي وجه الدلالة fuskar da muka kalla in ji ma musulunci muka ce wata aya da ke cikin suratul furqan tana nuni ne akan littafan da suka gabata sun sauka da jumlatul wahida lokaci guda anna ta'ala lam yukazzibuhum fi da'awahum Allah madaukin sarki bai karyata su ba akan abin da suka faɗa nuzulul kutubi samawiyyati jumlatan wahida bai karyata su akan abin da suka faɗi cewa littafan da aka saukar kafin qur'ani ba kafin qur'ani an saukar da su a jumlace Allah bai karyata su wannan ba akan wannan ba bal bayyana lahum hikima hikma al-asali ma dai Allah ya bayyana musu hikima ne fi nuzulihi mufarraqa a yadda qur'ani din ya sauka daban-daban hikima Allah ta'ala ya bayyana musu yace lin sabita bi fu'adak ورتلناه ترتيلا ولو كانت الكتب السماوية نزلت مفرقة عند لتفند أكا سوكا دقا سما سن سوكا أراربي لوكتشي باي لوكتشي لكان كافيا في الرد عليهم دا يا إسا كوي يزما أمي مسو دا مرتني أن يقول ألا مدعو تنسر فيه يتشيد سو أن يقول لهم يتشيد سو إن تنجيم سنة الله في الكتب التي أنزلت على الرسول أي أرارب آيوري ko a rarraba surori wannan sunnar Allah ce da ta gabata a littafan da suka rigayi qur'ani da suka ce wa qalu ma wa qala allazina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida ai da an ce musu hakan a saukar da jumlatan wahida da Allah ta'ala ya ce ya ya faɗa musu cewa sunatullahi fil kutubil lati unzilat ala rasul kama ataba min mithli zalika qawluhum kamar da sarki ya ba da amsa akan wannan irin da suka ce a cikin sura biyu ma wa qalu kuma suka ce mali li hadha rasul wai ne ya samu wannan manzan ne ya akulu ta'ama abu na farko yake cin abinci ina manzo yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma ya yake yake shiga kasuwa ina manzo yana shiga kasuwa wai tsawar tsabagen suwa wata da kwakwalin mutane wai waɗannan dalilai ne ma da za su sa su ƙi yadda da shi wai don me yake ci abinci don me kuma yake shiga kasuwa fa qala ta'ala fi raji alaihim sai Allah ta'ala ya ya faɗi magana dan ya mai musu da martani yace wa ma arsalna qablaka min al-mursalin da ba mu taba aiko wani annabi wani manzo kafin kai ba illa innahum la yaquluna ta'am fa ce waɗannan manzannin suna cin abinci a sai kenan manzo Allah ba shine farkon manzo mai cin abinci ba wa yamshuna fil aswaq ba ce suna tafiya suna shiga kasuwanni a shiga ga akwai gidan homanci cikin kwakwalin mutane a ga malami a kasuwa ce a malam lafiya dai malam hada na shiga kasuwa fa bayyana lahum sai ya bayyana musu anna zalika lalle cin abincin manzanni da shiga kasuwar manzanni sunan al-anbiya wal wani tsari ne na annabawa da manzanni kitchen kun fahimci wannan da ke ku in muka koma baya sai mu dubo can ayar wa qalu ma li hadha rasul wa qalu ma kuna duba bakin sosai li hadha rasul haka aka rubuta qur'ani lamun din nan yana jikin ha babba da ke zama a tare da ismul ishara akwai wanda ya tunai da yake a rubuta qur'ani ko kuma ce kun gane tambayar ta sosai wa qalu ma daban li hadha rasul wannan lamun din an hada shi da haza ko ba hada shi ba eh an hada shi amma a rubutun qur'ani ba ba hada shi ba in ka duba qur'ani za a ga li daban yake haza daban yake shine abin da muka faɗa muku cewa a rasmul usmani ƙa'idojin rubutun qur'ani wannan sai aka aka tabin a matsayin ƙa'idojin rubutun imla'i ba a matsayin ƙa'idojin rubutun alƙur'ani ba don binayi kan haka a kan wannan lamun ɗin a tsaye yake wa ƙalu ma li daban yake sai kuma haza daban a rubuce malamai suka ce to idan aka ce ka tsaya a kan ya za ka tsaya in kana karatun ƙur'ani sai malamin ka ce ka tsaya a kan wannan lamun ɗin za ka ce mali eh haka za ka faɗa ko kuwa za ka ce eh ka ce ka ce ta kuma a larabci ba tsayawa akan harka ko kuma za ka ce ma wa qalu ko kuma wa qalu ka kawo ha'u sakti eh? kamar yadda idan aka ce ka tsaya kan amma am ko kuma amman wannan ce ko mu shafi yake cewa wa fima wa mimma kif wa amma lima bima bima bi khulfin an al-bazzi wa dafa mujahila wa fima wa mimma kif wa amma lima bima bi khulfin an al-bazzi wa dafa mujahila eh ko ce ne ko wasu akwai karatu a gaban ku ina fatan kun gane cewa lamu din daban yake to sai malamin ka yace wani wani ya nuna kenan da malam ake gaban qur'ani fa sai malam ya ce tsaya akan lamun ya zaka tsaya a larabci ba tsayawa kan harka isa ke ake da madu argul sukun bismillahir rahmanir rahim a ga gaba ka ce shine ba sai dan zaka in zaka wasu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin a ga anan kai baiwa abin nan nimun harka amma za ka tsaya ne nan ne ake da arin da sukun yake da fuskoki guda nawa uku ko dai kasuru ko tawassu ko o to ma ka ce ka tsaya kan nan fa mal ko malin ko ya za ka tsaya kan shi ai ba karatu muke ba ulumul qur'an muke ba qira'at muke eh eh na ga baki biya. idan malam ya ce tsaya kan sima sima anta min zikraha sai ce ka tsaya kan wannan mimu din ya zaka tsaya shin ka tsaya sim ko kuma siman da dai ku fa eh me ba ku taba ji ba ko kuma ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu sai ka ce ka tsaya a lima kan wannan mimu din shin za ka ce lim ko kuma lima sai ba san da ce ya fi karanta ba wa kazalika lamma qalu hal hadha illa basharun mislukum فرد عليهم بأن سنته أن لا يرسل رسلا إلا من البشر فقال تعالى فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun a qira'ata jumhur kenan a qira'ata abu amr ta kisa'i fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wasal fasal haddukum rashidu dala inji imam shafi'i rahimahullah azza wa jalla wasal fasal ma'ana da wasal wanda ya fara da wawun wasalhum kenan ko da fasal wanda ya fara da kaga shi ne sai ce wasal fasal harrikuhu rashidu dala ra'un abu kisa'i dala dalun a yaren Imam Shatibi Abdullah ibn Kathir al-Makki wa kazalika lamma qalu haka nan lokacin da suka ce hal hadha illa basharun mislukum ai wannan ba kowa bane face mutum irin wasu shi ma dalili ne ga cikin abin da yasa ba za su iya imani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wai dan mutum ne faradda alaihim sai Allah ta'ala ya mayan musu da martani bi anna sunnatahu abin da yake sunnar Allah Allah yusula rusulan to Allah bai taba aiko manzanni ba illa min albasha sai cikin mutane raka wajen sun dauki uzuri da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum su ce wannan uzuri ne da zai hana su kin karɓar manzancin sa sun makara ai ba annabin da ba wani annabi da ba taba turo mala'ika matsayin annabi ba zuwa ga mutane ba ana turo mala'ika ne zuwa ga annabawa Allah ya stafi shi al-mala'ikati rusulan min an-nas alhamdulillah fatir as-samawati wal ard ja'al al-mala'ikati rusulan li ajnihati masna wa thulatha wa ruba' yazid fil khalqi ma yasha Allah ta'ala ce ma arsalna qablaka ba mu taba aikowa ba kafin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin kai ba mu taba aikowa ba illa rijalan fati mutane muke aikowa nuhi ilaihim da muke musu wahayi fasalu ahalin zikiri a kira ta rashid hudala ko kuma fasalu ahalin zikiri ku je ku tambayi ma'abota sani wanda za ka ce su tambayi ma'abota sani ba ce su tambayi kowa da kowa ba tsara kai ka zama kana da tambaya kai ka je ka tambayi wani yana jan baki baki na jan shi ka ce ai ka gashi ustaz ustaz ne wallahi ba ustaz ustaz ba Allah ta'ala malamai ce ku tambaya haka mai akabari ce wa yasalul ulama ya tambayi malamai ya tabi bi muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallama su haka ce ka tambaya ba ce ka tambayi kowa da kowa ba balle mutumin da yake shi ba shi da malami wanda yake kan ba shi da malami ina ce ina karaturin sa ina ce ina tambayar sa hukuncin sa hukuncin mutumin da yace shi shi ya kware ala a turanci da ya kware a turanci sai je ya je so littafan da ake koyar da ake likitanci ya zo kulla kanshi a daki ya karanta su duka yanzu ya iya ka kawo ka yi maka allura ya kake ganin za a yi saboda Allah za ka iya ba da turanci aka rubuta su ba da iya turancin ba bai ji ya karanta ba to wanda ya sa kuma za ka yi goma allura ba eh to amma ya za a yi mutum ya ce shi ba shi da malami kuma a dinga ganin wannan kamar wata karama ce inda wanda kaso jahilai inda anan ne ba irin hajji da ba a kasawa Allah ta'ala ce fas'alu ala zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana in ba ku sani ba ai a tarihi Allah ta'ala bai taba aiko mala'ika zuwa ga mutane a matsayin manzo ba a in ga mala'ika ya zo ta re halin su kenan wannan sune dalilai da suka malai ya fayyace mana anan kan cewar qur'ani ya sauka a rarrabe ya sauka a daddabe wannan shine kuma ƙarshen magana ta annuzulu sani sauka na biyu daga sama'i duniya zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a tsawon shekaru 23 na ai da Allah ta'ala ya ce da suka ce wa qala allazina kafaru laula nuzila alal qur'anu jumlatan wahida dan me ba a kan musu da alqur'ani a jumlace ba Allah bai kare su akan wannan ba kun gane ko ya nuna kenan annaba da suka wuce a jumlace aka sauka musu amma da suka ce dan ne wannan annabi yake ci abinci yake zuwa kasuwa Allah ya ta su ko bai kare su ba ya kare su ya ce ma arsalna lakum al mursalin illa annahum illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshi wa yamshuna fil aswaq da suka ce wannan mutum ne Allah ta'ala bai ta su ba ya ce ai a tarihi ma mutane ke aikowa matsayin manzanni yawa saboda qur'ani shi kadai ne ya sauka mufarraqan a abin da ya shahara wurin malamai yanzu abu na gaba al-mab'athul khamis shine kaifa kana yatalaqqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qur'an sauka ta biyu shine sauka qur'ani a rarrabe dake dake zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ko to abu na gaba ya wahayin ya kasance yana zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaifa yaya kana ya talaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi kasance yana karban alquran alqurani lokacin da ake mishi wahayi a tsawon shekaru nawa kun ga wato wani abu ko ku lura muqaddima nan da malam imana kusan ita ya dinga bi kuma gaba gaba yana yin mabahas akanta tunda yanzu mun kammala da saukar qur'ani sauka na nawa na biyu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an tabbatar da dalilai da hujjoji to yanzu ya rike kai tambaya ya qur'anin kuma yake sauka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam مالك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يتلقى عن جبريل عليه السلام على حالتين الحالة الأولى أن ينسلخ النبي صلى الله عليه وسلم من حالته البشرية العادية إلى حالة أخرى بها يحصل له الاستعداد لتلقي الوحي من جبريل عليه الصلاة والسلام وهو على حالته الملكية وفي هذه الحالة قد يسمع عند مجيء الوحي صوت شديد كصلصلة الجرس وأحيانا يسمع الحاضرون صوتا عند مجيء الوحي كدوي النحل وتأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حالة شديدة روحانية يغيب فيها عما حوله ويثقل جسمه حتى لا تكاد الناقة التي يركبها تبرك وإذا جاءت وإذا جاءت فخذه على فخذ إنسان تكاد تضرها ويتسبب عاقب وربما يسمع له غطيط كغطيط النائم فإذا سري عنه وجد نفسه واعيا لكل ما سمع من الوحي فيبلغه كما سمع كما سمعه وهذه الحالة أشد الحالات على النبي صلى الله عليه وسلم ويشير إلى هذا قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وعلى هذه الحالة تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance ya talaka an jibrila alayhi salamu yana karban alqur'ani yana karban mala'ika jibrilu yana ganin mala'ika jibrilu a halaye ala a halaye guda biyu domin hal yuzakkar wa yu'annas zaka ce halun zaka ce halatu zaka ce hazihi halu fulani ko hazihi halatu fulani الحالة الأولى يلي نفرقو أن ينسلخ النبي صلى الله عليه وسلم من حالته البشرية العادية من ذا الله صلى الله عليه وسلم يزمنا يا فتدقى حالنسا يلينسا لنا أدم إذن يدعك سابق من أدم sai annabi a ga ya canza daga wannan yanayin ila halatul ukhra zuwa ga wani yanayi na daban biha ya hasulu lahu al-istidad a wannan halin na daban yake shirye-shiryen litalaqqi wahyi ya karbi wahayi min jibrila alayhi salatu wassalam daga malaika jibrilu tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa huwa ala halati malakiyya a lokacin shigo malaika jibril yana halin shi na sifar shi na malaika ana sallama sai ya canza daga halin shi daga yanayin shi na ɗan adam sai a ga ya canza kawai wasu hajjil hala a irin wannan yanayi kada yusma inda maji'il wahayi ana ji lokacin da wahayi yake zuwa sai a ji sautun wani ƙara shadidun mai ƙarfi ana jin ƙara mai ƙarfi ka salsalatul jaraf kamar kaɗawan ƙararrawa waɗanda suke kusa suna jin kamar kaɗawan ƙararrawa wa ahyanan wani lokacin kuma yasma wal hadiruna mahalarta wurin waɗanda suke wurin lokacin da ƙur'ani ya sauka suna jin sautan wani irin wata irin murya inda maji'il wahayi a lokacin da wahayi yake zuwa ka dawo nahal kamar kadawan zuma kafin zuma idan take in ta taso din nan kafin ta samu inda ta tsaya take kadawa eh to haka ake ji yanzu muna da muna da sauki guda mu kenan ko dai a ji kadawa kamar kadawar ƙararrawa ko a ji kadawa kamar kaɗawar zuma wa ta'khudhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama halatun shadida to da zara an ji ɗayan waɗancan abubuwa guda biyu sai a samu wani sai a ga wani hali mai tsananin wani yanayi mai tsananin gaske rauhaniya kamar ka ce ya fitar da annabi sallallahu daga sifar shi ta dan adam yughayyabu fiha amma haula sai da duk abin da ke gefansa zai zai zama na baya kulawa da shi baya jinsa wa Kulu jismu a lokacin sai jiki a sallama ya zama na yayi nauyi hatta la takadu naqatu allati yarkabuha tabrak tabrak har ya kasance taguwar ita ce annaka taguwa ko raƙuma taguwar da ke da annabi salama yake haye kanta ko raƙuma da annabi salama yake haye ta tabrak har ya kasance kamar ta zauna wanda ke da ba irin wani hali yake ba amma da wayan ya fara zuwa sai kaga ga ta kasa tafiya kuma tana kamar ta zauna saboda nauyi ya karu akan ta sosai da sosai wai za ja'at fakhiduhu idan cinyar manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ta hadu ala fakhidhi insanin ta hadu da cinyar wani a lokacin da wahayi yake sauka takadu tadurruha sai daga kamar cinyar Allah sallama za ta tsalla wannan cinyar ta wani kenan ya daɗa samun ƙarfi sosai da sosai wai ta sababu araku sai ga kawai gumi yana ta keto mashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rubbama yusma'u lahu ghatitun wani lokacin shine rubbama wani lokacin akan ji ghatitun nishi ka ghatitun na'im kamar nishi mai bacci mai bacci nishi yake yi ko mun shari mun shari sai a ji mun shari kamar mun sharin mai bacci masa masana yanayin yau kenan uku kenan amma wannan mun shari kamar shari kamar shari mai bacci a lokacin da wahayin yake sauka kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da jikin shi kuma ya ƙara nauyi sosai da sosai har ya kasance inda cinye shi zata jikin shi zai gogi da wani jikin sai mutum ya ji kamar za zai tsage sai da sirri in aka riga aka kammala wahayi in ya watsake waje da nafsu wa'iya annabi sallallahu ce sai ya ji shi ya riga ya kiyaye komai shine wa'iyan ya kiyaye da kulli ma sami'a min alwahyi duk abin da ya ji na wahayin nan fa yuballighu kama sami'a sai ya isa da shi zuwa ga sabai kamar yadda ya ji wa hadhihi alhala wannan yanayi na farkon nan ashaddul halat shine yafi kowanne tsanani Ala النبي صلى alaihi عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم ويشير إلى هذا kuma faɗin Allah ta'ala yana ishara akan wannan ruwaya na irin wannan yanayin da Allah ta'ala ce inna sunilki alaihi qawlan sakina lalle mu muna saukan maka da magana magana mai nauyin gaske inna lalle mu sanulki alaika da sannu za mu saukan maka da ƙaunan zance sakila mai nauyin gaske haka tun da an ce sakila yana da nauyi yana da nauyi kenan to tambaya ta ana a wannan ayar akwai ismi ko ba ismi akwai fili ko ba fi'ili ina fili mulki saboda mai muka ce mulki fili ne ko da ta shiga wa ala hala a wannan yanayin na biyu sallallahu alaihi wasallam alquran manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya karba alqurani daga wurin mala'ika jibril wannan shine yanayi na farko da malam ya faɗa kuma yanayin yana cikin wanda yake da ƙarfi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yanayin ya fara akan ji ƙara kamar ƙarar ko kuma kamar kaɗawan zuma wannan kenan a lokacin da wahayin ya fara sauka sai a ji dabba da anasu ne yake zauna a kanta sai ke kamar ta zauna in kuma jikinsa ya jingina da jikin wani sai ji kamar zai balle har ma hakan ji nishi kamar nishin mai yace barakallahu fikum الحالة الثانية kasa yana da kyau yana da daɗi kana karatu ana ganewa kun gane wannan da kyau ko Allah sa ana gane yanzu zan yi garba alhala ta a yato an yi ta hawala jibrilu alaihi salamu min surat al-malakiyya ila surat al-bashiriyya fa ya aci fi surat rajulin fa ya akhubu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam wa yasma'u min wa kasira ma jibrilu alaihi ya aci fi hadhihi al-halati fi sahabi jalil bishiyat al-kalbi أو يأتي في صورة أعرابي لا يعرفه أحد وهذه الحالة أهون الحالين على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية يني نبي da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake haduwa da malaika jibril an ya tahawwala jibril alayhi salam shine malaika jibril tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya canza min suratul malakiyya ya canza daga surar daga halittarsa ta mala'ika ila suratul bashariyya ya koma zuwa ga sura ta ɗan adam shi kenan mala'ika jibril idan ya canza ya koma zuwa sura ta ɗan adam fa ya ati fi suratu rajulin sai ya zo a sifa wani mutum fa ya akhudhu anhu rasulu sallallahu alaihi wasallama sai annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karbi abin da zai karba a wurin mala'ika jibril a wannan sura wa yasma'u minhu yaji abin da zai faɗa mashi a wannan sura wa kasira ma kana jibrilu alaihi salam sau da yawa yanayin yadda malaika jibril alaihi salatu ya kasance ya ci fi hadhihi hala a irin wannan hali wannan yanayi na surar mutum galibi ya fi zuwa ne fi suratu sahabiyul jalil a siffa ta sahabin nan mai girman gaske bishiyatul kalbi sunan wannan sahabin bishiya na kabilar Kulai shine alkalbi galibi malaika jibril ya fi zuwa a sifar wannan sahaban daga jina ma kai ne malaka jibril yake yi baka wani jina da ke ko dai ya tulkar bi al malamai suka ce ana buga misali da shi kan kyau a ta a cikin larabawa kyakkyawan mutum ne kyakkyawan mutum ne a gane ko addini za ka rike ka zama kyakkyawa ba zuwa za ka ka dinga karanta a dinga rubuta maka maganin farin jini ba ka ga wani ya nema an kasa shi ya nema an kasa shi ya tara kudin an ce ba a san shi yayi yayi yayi yayi sai du'a'i Allah ta'ala ya a gani ku a waya Allah madaukin sarki cewa yi wani sa'afifin lajina la yajiduna nikahan hatta ya gune mu Allah wani za a ga kudin amma duk inda yaje ba a kai shi ka lura muke ko wani kuma babu kudin ba kuma a kai shi wani kuma ba wani kuma babu kuɗin amma malam yau in yace zai hudu sai ya daura kaga dai yau din yanzu muna biyar saura kaɗan ku biyar ce eh biyar saura minti biyar amma sai yanzu kafin rana ta faɗi sai ga an shafa mai a hudu aka ce wani safi billazina la ka hana waɗanda ba su samu abin yin aure ba su yi hakuri ko kuma waɗanda suke da abin yin auren ba a son su su yi hakuri a yin Allah mai zai ma dawo karatu ba ta siri yi kiwo Sidi wannan sahabin yana da kyawun gaske malaikar jibril ya kasance yana shiga yana zuwa ga manzo sallama a surarsa to tambaya anan bayan tafiyar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama malaikar jibril kuma ya ci gaba da zuwa a surar wani a'a tunda yanzu in ya zo a surar wani wa ya ce maka jibril ne saboda a hadisi na biyu kamar da zamu faɗa إذ قال علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصل بركبتيه إلى ركبتيه وباقي على فخذه فقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم رمضان حزوك أرشيد فإنه جبريل أتاكم يعلمكم yanzu wa ya tabbatar da wannan mala'ika jibril ne yanzu ke wani bako ya zo wa zai ce mana wannan mala'ika ne shaidan da kawai buɗa mutum ido fa Allah ko a tsakar daji ya buɗe mishi ido ya bashi wani abu a cikin kuma zai ce an bashi wani abu a cikin farin ne duk ƙarya ne ma an zalla Allah jinin su ba aw ya'ti fi surati arabiyyin ko ya zo a surar wani mutumin karkara la arifu ahad babu wani wanda ya san shi wala arifu minna wa hadhihi halatu irin wannan yanayi na malaika jibril ya zo a wata sura a sura ta dan adam ahwanul halatayn shi yafi sauki a cikin halayen nan guda yanayin nan guda biyu ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu malam fa labari ya bamu ko ilimi ya bamu ana bukatar ne dalili izo ya duk abin da zan faɗa zai mun nemi dalili qala hafizahu Allah wa sallama يدل على هاتين الحالتين ما رواه البخاري في صحيحه بسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيبصم عني وقد وعيت منه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفسد عرقا ما يدل على هاتين الحالتين أبن لك ينون أكون وأن ينين قدا بيو ما رواه البخاري شين أبن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن مغيرة بن برديزبة البخاري الجعفي يرويته إمام المحدثين كان في صحيح أتكين إن كانت تلتاب صحيح البخاري بسنده لإسناد تريان تريان har zuwa ga sayyida Aisha as-Siddiqatu bint Siddiq abin da yasa malam bai koyo sanadin ba saboda littafin muqaddima ce zuwa ga Aisha radiyallahu anha Allah ta'ala ya kara mata yadda tace an al-Harith bin Hisham lalle al-Harith bin Hisham Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda da ala ayyun kuma ta mun yi fasara radiyallahu anhu fasara ma ko dai radiyallahu anhu Allah Allah ya yarda da shi kaga ya nuna kenan addu'a kake ko radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi dan kowannen su ayoyi sun tabbata al-harith bin hisham Allah ya kara masa yarda yace sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da shi kefa ya atika al-wahyi ya ma'aikin Allah ya wahayi yake zuwa gare ka fa qala sai ma'aikin Allah yace ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wani lokacin yakan zo min kamar kwatankwacin bugawa kararrawa hali mai kenan na farko wa huwa ashadduhu alai wannan yanayin ko shi fi kowanne tsanani a wurina fa yabsamu an sai daga daga baya kuma ya zo ya sake ni wa qad wa'aitu minhu ma qal na riga na kiyaye duk abinda ya faɗa wa ahyanan wani yanayin kuma na biyu ya tamassalu liyal malaku rajula sai malaika ya rikida ya shiga surar wani mutum fa yukallimuni sai yi magana da ni fa mai ma sai in kiyaye duk abin da ya faɗa a'i wani fi'ili ne mudari ne me ma dudin sa wa'a wa'a fi'ili ne misal ko kuma fi'ili ne ajwaf ko lafiful mafruq ko lafiful maqrun wannan lafif ne lafiful mafruq ko lafiful maqrun farkon shi harfin illa ƙarshen shi harfin illa me fi'il al'amr din shi za ka cire harafin farko ka cire harafi na biyu sai ka ce in ka kiyaye fa kai wa qina azaban nar wa qa ya kai sai ka ce kai kenan waƙina azaban na wawun alhasri ma qablahu kai fi'il amri du'a'i na maf'ulun bihi asalin fi'ilin shine qafun kai قال عائشة رضي الله عنها يا سيدة عائشة الله تعالى قال متى داتشي ولقد رأيته تبس ظاهر ناغم زان الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي wahayi yana sauka a gare shi fil yawmi shadidul barq a rana a yini da yake akwai sanyi mai tsananin gaske wato ba za ka san akwai sanyi mai tsananin gaske ba sai ga je garin madina don za ka ci tsammanin sanyi ne irin nan sanyi ne za ga gaba ɗaya kana tuma kyarketa kai karan kanka kawai wa inna jabinahu la yatafassadu arqa yini lokaci mai tsananin sanyi yace amma za mu ga gefen kunnansa yana ta tsardar da gumi yana ta amalala da gobe akwai nauyi ko ba nauyi akwai nauyi kenan wannan yayi daidai da hala na farko to tambaya anan ita ce a waɗannan halaye guda biyu a wannan hali ne qur'ani yake sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duka biyu ko a na farko kulura mala'ika jibril yana zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ya zo da qur'ani kun gane wani da ke ko wani lokacin kuma ya zo ziyara kamar yadda zai izu tsala alaina rasulu kaga gaba da qur'ani ya zo ba tunda kaga hadisi ne yana cikin hadisai ne ba yana cikin qur'ani bane to tambaya ta a waɗannan halaye guda biyu a waɗannan yanayi guda biyu a wanne yanayi ne annabi kira da amincin Allah su tabbata a gari da yake karban qur'ani kaɗai a ɗaya daga cikin su ne ko a dukan su وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الكيفيتين دون غيرهما من الكيفيات والأنواع لأن الظاهر أن السؤال كان على الوحي الذي يأتي عن طريق جبريل والقرآن الكريم لم ينزل منه شيء إلا عن طريق جبريل عليه السلام ولم يأتي شيء منه عن تكليم أو إلهام أو منام بل كله أوحي إليه في اليقظة وحيا جليا ولا يخالف هذا ما ورد في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما وقلنا ما أضحكك ما أضحكك يا رسول الله فقال إنه نزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر yanzu nan ba halaye guda biyu aka faɗa ba sai malam ya ce wa inna maktafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi hatin alkafiyatain abin sani kawai shine ma'anar innama annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya wadatu ne ya take ne da ba da amsa akan wannan yanayin guda biyu duna ghairihima ba tare da ya kara wasu yanayin ba wanda dore akan waɗannan biyu min alkafiyat daga cikin irin yanayin da malaika jibril alaihi salatu wasalam yake zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal anwa da kuma irin nau'i nau'in shiga da yake لأن الظاهرة دوما أبن ديك أفيلي أن السؤال تنبيد الحارث بن هشام يي كان على الوحي يا كفن شيني أكون وحي دين شوي كيف يأتيك الوحي بيتي كيف يأتيك جبريل ما إن دا كيف يأتيك جبريل to da ya siffar ta yadda lokacin ya zo a kaza wani lokacin ya zo a kaza allazi ya ce an farika jibril wahayi wanda ke zuwa ta hanyar mala'ika jibril wal qur'anul karim shi alqur'ani mai girma lam yanzil minhu shay'un ba wani abu da ya sauka daga cikin qur'ani illa an tariki jibril ba ce ta hanyar mala'ika jibril kadai a cikin mala'ika ba taba turo mala'ika mika'il ba ko mala'ika israfil ba ko ko ko kuma ولم يأتي شيء منه babu wani abu da ya zo a cikin تكليم تهنير مجانا دا الله تعالى ييد من ذا الله صلى الله عليه وسلم شنو معنى تكليم ina son magana wani abu latifa annabawa akwai wanda Allah ta'ala bai taɓa magana da shi ba sai dai Allah ya aiko mala'ika jibril zuwa gare shi wannan shi da ko daga cikinsu kuma akwai wanda aka aiko mai da mala'ika jibril kuma Allah ya yi magana da shi tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama daga cikinsu su akwai wanda Allah ya yi magana da shi Allah madaukin sarki ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ushid biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra قال ألقها يا موسى قال قاف إذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى to wannan magana ta Allah ta'ala tana da harafi ko ba ta da harafi kun shiru tana da harafi shi na wa ma tilka wawun da mimun da alhamza kaga ka ce Allah yana magana babu harafi ya zama ko kana tsaye kenan uzbillah wai yana so ya kauce ta Allah ta'ala da halittarsa sai ya kamata shi kuma da siffa ta naqasu ya ce Allah yana magana ba da harafi ba ya zama haniniya kenan ko kuma ka ce ka rubuta hmm, za ka iya ba haka ake yi Allah madaukin sarki ya yi magana da manzan Allah sallallahu ta'ala sallam Wani suna da ke ko da ya magana da shi ya yi magana da shi ne amma wannan magana ba ta zama ƙur'ani ba sai da Allah ta'ala ya aiko mala'ika jibril da shi ko abin da ya faru lailatul isra ai ga sai da Allah ta'ala ya aiko da mala'ika jibril da duk abin da ya kasance a isra'ila ولقد رأوا نافلة أخرى عند سيرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السكرة ما يغشى ما ذاق الفؤاد وما طغى أفتمرونه على ما يرى وأفتمارونه على ما يرى أن كوكا الولد تشوف أفتمارونه ما دمنا ألف جاني وألف بكيني ma'ana ilhakan aka sa shi ko kuma irin alifu ne na kala na ma da sauransu a sama aka dan sai ya zo ya nuna kenan wurin akwai kira guda biyu wanda ya karanta afatumarunahu sai ya sanya wanda ya karanta afatamurunahu shikenan hmm? au ilham ana sallan bai taba samun qur'ani ta bangaren ilhama ba a ce an min ilhama kun gani ko a'a wahayi ne yake sauka nan kimsawa shine a kimsa wa mutum ya Allah ta'ala ya kimsa mashi wani abu kawai sai ya je aikatar da shi kuma ya zama daidai ina fatan kun gane wannan da kyau ku abin nan kamar abin nan iz auhina ila ummika ma yuha annaki zifi tabuti fi tabuti fi kizibi fi yami falyulki al-yawma fi sahili ya'khudhu aduwwan li wa aduwwan lahu aw manam ko cikin bacci annabi kira da aminci Allah tabbata gare bai taba karban qur'ani cikin bacci ba da za a su an ce an yi mafarki wato ba tun zuwan sunna ba fa da mutum in ya tashi ya yi miƙa kawai ya faɗi labari shikenan sai a ce sarƙa Allah wala wai mafarki ka ba shikenan sai a zama da shi addini a ta ce ai shehi yi mafarki illa wallahi yadda shari'a nan take a fili ƙuruƙuru sai ka ba mu dalili kawai haka kala rawaye faɗa wallahi tintin kala rawaye ce duk abin da mutum ya faɗa sai ya bar dalili kaga kai mutum ba zai zai mi tsaye ce yi mafarki wai an abin nan ba haka rayuwa take mala kuma ka lura fa ka dubi academic station ka je jami'ai ga da ake bincike akan digiri na biyu digiri na uku kafin mutum duka hayaniyar nan je can sai ka ba da dalili kan ta abin da ka faɗa amma bangaren addini na shi cikin gari mutum a ce maganin ta zama dalili haka kawai ba annabi ba ba manzo ba ba sahibi ba kowa ba mara ce wannan bai zo a duk da cewa fa irhama annabawa daidai ce mafarkin annabawa daidai ne amma duk qur'ani bai zo ta nan ba bal kullu uhiya ilayhi fil yaqfa duk qur'ani baki dan sa an wa manzo Allah wahayin sa ne a farke wahayin jaliyan wahayi ne a fili ma waya koyi madubin da ake da tabbas ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku shakku babu amma Allah ta'ala haka yi wahayin nan a fili a karara amma mutum kawai zai ce an bashi wani abu wai ya haɗin mala a je shi ido guda kawai wala yukhalifu hadha ma warada bi sahih an anas radiyallahu anhu qala wannan baya saba abin da ya rawaito cikin bukhari da muslim na ruwayar anas ibn malik khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulura khadimu rasulillah ba hadimu rasulillah ba in ka ce hadimu rasulillah mai rusa manzo Allah kenan ba in ka ce hadimul auliya mai rusa waliyai kenan eh sai ka ce khadimul auliya kun gane ko khadimu rasulillah shi kuma wannan ka dubi mata da hikima da basira sai mahaifiyar shi ta ɗauko shi yana yaro ta ci. ya rasu rasulallah ga shi yi maka hidima shi ne mai rike maka takalmi shi ne ɗan ka ta san ba ƙaramin karatu zai ba bakin manzan Allah so salama in yana shaƙa shi kawai ya abin nan kawai ya samu albarka dubu ku a wannan lokaci annabi sallama ya yi mishi addu'a ya Allah ya mai kaza Allah ya mai kaza Allah ya mai kaza Anas ibn Malik kenan shine Abu Hamza Anas ibn Malik yake cewa baina bayana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayana abhurina wata rana manzo sallallahu yana cikin mu iz ughfiya ighfatan kai sai muka ga ya abin nan kamar hankalin shi ya dauku kamar ka ya suma ma'ana ya koma irin wancan halin da muka ambata na dazu ighfa'atan kawai lokaci guda kuma rafa'a a sallallahu sai daya kansa mubtasimin yana dariya yana murmushi fa qulna sai muka ce ma abahaka ya rasulullah ya mai ya Allah mai da riya fa qala sai ce kenan manzo kullum ba yake ba a ce ai tsoron shi ake ji kun gane ko za ga wani dum wai shi murmushi tsoron shi ake ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا على الله ba cikin kwarewa malami ya tsaya cikin ɗalibai kullum abu ne kullum cikin daura fuska ba cikin baya ta karkashin karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi kawai da Annabi ya farka sai ce innahu nazara alayya anifa suratun faqa ai ce wani lokaci an sauka mini da an sauka mini da sura ne dazu sai Rasul mai karanta wannan surar bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar kulura yace an sauka mishi da sura sai ya karanta sai ya ce bismillahir rahmanir rahim kenan bismillah tana cikin suratul kawthar yace an sauka min da sura sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka kai kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ko ko an karanta ta ne akan wala budda min hafi da yaka suratan ba maka wanda zaka fara karatu sura sai ka fara da bismillah siwaha in banda suratul bara'a wa fil ajza'i khayyara man tala amma a tsakiyar sura duk wanda zai fara karatu an bai zaɓi ko ya bismillah ko ya ya wuce kawai قال رحمه الله إذ ليس المقصود بالإغفاء في الحديث النوم وإنما المقصود الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي وهي الغيبوبة وهي الغيبوبة عما حوله وعلى ذلك فالقرآن الكريم كله نزل في الحالة الأولى وهي الحالة التي يكون فيها جبريل على ملكيته وهناك قرائن تدل على, على ذلك منها قوله تعالى إنا سنلقي عليه قولا ثقيلا أي ثقيلا تلقيه وذلك إنما يكون في الحالة التي تصود فيها الملائكية عند تلقي الوحي ما إذ أبن في ليس المقصود بالإخفاء في الحديث وانتهى sa'a na ɗazu don mala ya ce qur'ani bai sauka a bacci ba kuma kun bai tona da kai ko to kuma gashi mun karanta hadisin Anas ta Anas sallama ɗazu sai dan fita daga yan hayyacinsa kaɗan sai ce to ake a nufi na ba ku bacci ake nufi ba wannan mal maqsudu abin da ake nufi alhalatu lati kanat atari yanayin nan da ya kasance yana zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda nuzulul wahyi a lokacin saukar wahyi wahiyal la ba shine kaga ya abin da ke kusa da shi ya bace mishi a daidai wannan lokaci wani hiya ghaibu ba amma haula ya abin da ke daura da shi ya bace mishi dan ya koma halin karbar wahayi wa ala zalika akan wannan fal qur'anul karim shi alqur'ani baki ɗayansa kulluhu dukkansa nazala fil halatil ula ya sauka ne a yanayi na farko shine wanda kenan shine mutum da sarfanta kenan malaka jibril in ya canza sura zuwa ga yanayi na dan adam ya zo ga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi to a wannan lokaci ba qur'ani yake zuwa mai shi ba wannan lokaci suna tattauna ne akan abin da shafi hadisi da sauransu wannan baya cikin alqur'ani ne ke ba ina fatan yanzu ya kuma da ka kenan ko wa hunaka qara'ina tadullu ala zalika ya ce akwai wasu ƙara'in wasu dalilai da za su nuna haka daga ciki akwai fadin Allah ta'ala da ya ce inna sanulki alaihi qawlan saqila ai saqilan mai nauyi ne talaqihi da zaka dinga karɓar shi wa zalika hakan kuwa inna ma yakunu yana kasancewa ne nauyin kenan fil halatil a halin da yake tasudu fil mala'ikiya mala'iku sifa ta mala'ika take bayyana inda talaqqal wahyi lokacin da arab tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake karban wahayi dan a wannan lokacin inda a lokacin da mala'ika jibril yake zuwa a hali shi ne na dan adam kadai na sura ta bani adam su za ga abin da sauki yace a wannan yanayi na farko wanda yake shine kuma ashaddu alaihi shine a yanayin da yake karban wahayi a daidai wannan lokaci tunda za ke taimaka ishara a kan lokaci ya yi sai mu dasa aya kenan anan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk